Indigenous Rights Radio, because knowledge is power. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A wannan lokaci za mu gabatar muku da shiri ne na musamman dangane da fasahar zamani da kuma 'yancin faɗin albarkacin baki a Najeriya. ba tare da ɓata lokaci ba ni ne sani musa zan kuma sada ku da amina ibrahim abdallah wacce za ta gabatar muku da wannan rahoto ai sauraro lafiya Yara na gida barkanku da wannan lokaci. Ni ce Amina Ibrahim Abdullahi. wacce zan gabatar muku da rahoto akan tsarin kimiyya da fasaha na zamani wanda ya ƙunshi harkokin intanet kafafen yada labarai da ma datar da ake amfani da ita domin shiga yanar gizo sai ku kasance tare da mu idan ana magana akan 'yancin faɗin albarkacin baki ko kuma samun rahotanni da bayanai daga hukumomin gwamnati haɗi da harkokin fasahar zamani na intanet da kuma harkokin watsa labarai na kafofin yada labaran da harkar samun data na intanet za a iya cewa najeriya ta yi fintinkau a wannan fannin ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin zamani ita ce ke kula da wannan bangarori wacce ake kira da ncc ƙarƙashinta da akwai hukumar nan na kula da kafofin yada labarai wato nbc ba da kuma kamfanonin da aka sama na yin kiraye-kiraye a waya da kuma harkokin bugu da ƙari akwai hukumar da aka samar da ke kula da harkokin kafar zamani wacce ake kira da nidda a takaice 'yancin samun bayanai an samar da shi ne a ranar 28 ga watan mayu na shekarar 2011 ƙarƙashin wannan tsarin kuwa an samar da wasu ginshiƙan dokoki guda biyar na farko shine samun dama da kuma izini na samun bayanai daga harkokin gwamnati da kuma hukumomi samar da bayanai da kuma samun damar samun bayanan daga hukumomin gwamnati ƙarƙashin wannan tsarin har ila yau za a kula da da kuma killace dukkanin bayanai da ya shafi harkokin al'umma da kuma hukumomin gwamnati bugu da ƙari tsarin yana da nauyi da aka rataya masa na kula da dukkanin bayanai na sirri da ya shafi hukumomin gwamnati da kuma haramta fitar da bayanan ba tare daga izini kuma daga gwamnati wannan ana yin sa ne saboda a samar da sauki wajen samar da bayanai da kuma 'yancin samar da bayanan a najeriya fasahar zamani na intanet ict bangaren yana taka gagarumar rawa tun daga shekarar da 2020 wajen samar da kudin shigar ƙasa wanda yake bada da gudunmawa da kaso 12 da arba'in da biyar na ma'aunin tattalin arzikin ƙasa. Kenan bangaren ba karamin gudunmawa yake bayarwa ba wajen samar wa Najeriya kuɗin shiganta. Najeriya za a iya cewa ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa a Afirka kasuwanci da kuma bunƙasa harkokin fasahar zamani na intanet. Kaso 29 suna amfani da harkokin intanet a kudu da hamada Sahara na nahiyar Afirka. Wannan tasa aka samu kaso 4.6 na yawan al'umman da suke amfani da data domin shiga intanet a Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta sahale wa kafar intanet a matsayin hanya ɗaya tilo na bunƙasa harkoki Na fannonin ilimi, kiwon lafiya, noma domin rage dobaran da take da shi a fannin man fetur da kuma iskan gas. A shekarar 2019, gwamnatin Najeriya ta ƙaddamar da wa'ansu tsare-tsare wa'anda za su taimaka wajen mai da hankalin ƙasan rage dogaro daga iskan gas da kuma man, wajen haɓaka tattalin tattalin arzikinta. Da wannan muka kawo ƙarshen wannan rahoto wanda ya tattauna akan harkokin fasahar zamani. Ni ce Amina Ibrahim Abdullahi nake cewa mu huta lafiya. ta madalla kun saurari rahoto na musamman wanda ya tattauna akan muhimmancin fasahar zamani da kuma 'yancin sa a Najeriya. Kwashin hakan ya bunƙasa da fatan kun daɗin kasancewa. Ni ne Sani Musa, jima lafiya. Indigenous Rights Radio, because knowledge is power.